Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya a can kuma si kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com wanda ni zahara amini fage zan gabatar da shirin. duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci A magari. A yau 19 ga watan Oktoba na shekarar 2022 za mu magana ne akan illolin da yajin aikin da malaman jami'o'i ke yi ga ɗalibai. namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masana da matasa a zauren tattaunawar mu. Sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama sai ku gyara zama ku kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu. To yi sarara barkanmu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau za mu tattauna ne akan matsalar yajin aiki a jami'o'in Najeriya. To shin wai ana lura kuwa da irin illolin da shi wannan yajin aiki yake iya shanyowa ga su ɗalibai din. a cikin zauren namu yau mun gayyaci ɗalibai ne waɗanda abin ya shafa kai tsaye wanda za mu tattauna da su akan shin wani irin illa shi wannan yajin aiki ya janyo a rayuwarsu da kuma karatun nasu cikin zauren namu na tare ne da malam abubakar tukurba tagarawa abbas usman nabla bilal ahmad mewada da kuma umma hani rayyan lamus waɗanda su ɗalibai ne na manya-manyan jami'o'in da muke da su a ƙasar nan to barin fara da malam bilal wannan yajin aikin kusan za a ce duk wani zango na karatu da ɗalibi ya shiga inda a najeriya ne yana fargaba zai allah za a gama zangon nan lafiya kafin shiga wani zango karatu da ake a jami'a akan fara ne daga 'yansu shekara hudu yanzu shekara biyar to da wuya a ce mutum ya fara jami'a a najeriya har zuwa karshe a ce salin alin ba a wani abu na maganin yajin aiki ba ko da ko na yan makonni ne shin wani irin illa kake ganin yana janyowa a rayuwarku na ɗalibai wato kamar yadda muka sani ilimi dai abu ne da yake da matukar muhimmancin gaske a rayuwar kowane ɗan adam idan muka yi la'akari ko muka duba da kasashen da suka ci gaba a duniya kasar amurka kasar china faransa jamus italiya da dai sauransu wato kasashe masu karfin tattalin arziki za mu fahimci cewa waɗannan kasashe sun samu wannan ci gaba da suke suka samu ne saboda ne saboda muhimmanci ko fifiko da aka ba wannan fanni na ilimi mm. idan muka garzayo ƙasar mu Najeriya da sauran ƙasashe masu tasowa za mu dubi cewa irin matsalolin da ke addaban mu idan aka duba aka sa tabaru aka haska za mu ga cewa me taɓarɓarewar ilimi shine muhimmin abin ko sila da yake haifar da duk wasu kalubale ko matsaloli da muke fuskanta ko shakka babu wannan takaddama da ke tsakanin kungiyar malaman jami'o'i ta asu da kuma gwamnatin tarayya abin takaici ne abin Allah wadai ne saboda me saboda idan muka duba tun daga lokacin da aka dawo mulkin demokradiyya daga 1999 har zuwa yanzu kusan kowace shekara ko kusan kowane lokacin mulkin shugaba sai an tafi wannan yajin aiki yaya za a yi a ce idan an ɗauka wannan batu da muhimmanci a ce tun daga wannan lokaci har zuwa yanzu mm. a kwace waɗannan shekaru aru aru har yau a ce ba a sama maslaha ba har yau ba a kalli fannin ilimin wannan ƙasa ba har yau ba a kalli makoman ɗaliban da muke da su a wannan ƙasa ba saboda haka wannan abin takaici ne ko shakka babu wannan yajin aiki yana da illoli da dama ga rayuwar ɗalibai hmm. misali akwai abin da bature yake ce ma an idle mind is a devil workshop hmm. ma'ana duk zuciya da ba ta wani abu hmm. to shi dan zai dinga mata wasu wasi wato duk wani abu na zaman banza haka ya yawa rauni abi yana makaranta aka tafi yajin aiki har tsawon watanni ya dawo gida zauna daga wata ɗaya biyu uku hudu har zuwa bakwai hmm. baya komai watakila ma yawancinsu ko mafi akasarinsu ba su da wani sana'a a gida daga safe har dare bai komai gobe haka dole shi ɗaya dinga mai wasu wasi ya fara tunanin abubuwan da ba su dace ba ya fara shaye-shaye ya fara zuwa ko yan bindiga ko yan ta'adda su zo su rinjaye shi tunda baka da wani aiki kana zauna baka komai ga wata harka ta samu kuma shi dama wanda ya zauna bai komai sai ga ah, to bai komai yanzu bai aikin naira ɗaya bai aikin naira biyu to yanzu gashi an ce za a bashi wani abu sakamakon zaman da yake yi ne baya komai sai dai idan muka koma kuma ta wani bangare akwai abin da ake cewa depression a turanci ko mm. damuwa mm. ka zauna damuwa ba a yajin aiki kana so kai karatu ka gama kana ganin abokananka a wanda suke jami'o'in masu zaman kansu ko wanda suke jami'o'i a kasashen waje sun gama karatu kai kuma ka zauna naka ya tsaya ka kosa wataƙila kana da ɗan target din kana so in so in gama karatu daga wannan shekara zuwa wannan shekara to ka zauna baka komai damuwa ya kama ka daga nan kome sai kika ɗalibi ya koma ya fara shaye-shaye saboda wannan matsanancin damuwa da yake da alaka da shi wannan yajin aiki To zan dawo ta bangaren kuna ba ta gara da ah, nabla. Malaman jami'an suna ikirarin cewa dan ku suke yanayin ah, tsarin karatunku da sauransu da abin da ya shafi yadda suke koyarwa ne a ah, suke yaƙi domin ganin cewa an samu daidaito an biya bukatar da za su iya ɗaukan ɗawainiyan ku yadda ya kamata koya kuke ganin shi wannan ikirari da suke yi don ku suke eto eh za ta wani bangaren za a iya cewa don mu suke yi ta wani bangaren kuma za a iya cewa dan kansu suke yi abin da sa na faɗi haka eh, a wasu lokutan akwai wasu pages haka da na ba haka waɗanda suke bayani akan irin yau wasu shafuka da suke bayani a game da shi wannan yajin aiki inda har suke cewar idan aka ce a ci gaba da tafiya da tsarin da ita gwamnatin ke so a tafi to karshe karatu zai ga ɗan talaka ne saboda suna magana wasu kuɗaɗe ne da dama da musamman kuɗin makaranta ɗin hmm. shine zai iya karuwa in har aka ce a tafi a hakan to amma suna ganin idan aka biya waɗancan bukatun nasu to shine zai iya sawa ya zama talaka ya ci gaba da karatu wannan kenan a bangare ɗaya kuma da nake cewar dankan su ne kwana-kwanan nan sai akwai taron da suka yi na cewar su koma to sai gwamnati ke fitar da tsari ta ke fitar da bayanai cewar ba za su koma eh, suke cewa ba za su koma ba sai an biya su kudaden wata shida nan nasu da su wato na zaman gida da suka wata majiyar ma na cewa amma maganar da ake a yanzu nan haka ba wa an ma daina ma batun wancan kudaden da suke nema wanda aka ce tun 2009 da suke nema ba ma shi ake magana ba a yanzu ana fafutuka da yaƙi ne akan cewar su koma akan za a biya su watanni bakwai da suka suna yi koko ba za a biya su ba to kin ga a nan wurin ne za a yi hangen cewar kamar suna yi ne don abin da su dan wato tun da gashi an kawo daidai gacin da za a samu mafita amma sun dage abin ya tsaya haka ko tun da kin ga da abin nufi duka din in ma misali ana yi ne domin mu ɗalibai din to ya kamata a ce a haɗa su ga baki ɗaya din yanzu to shi wannan watannin da kuka yi a gida wajen wata bakwai a kila hada ɗoriyan kwanaki akwai damuwa akwai damuwa sosai mana musamman ga duk ɗalibi ai abin da yake bukata yau in ya shiga yaushe zai fita zai iya tabbatar maki cewa duk ɗalibin da ya shiga makaranta a ran da ya shiga a ranar ya fara kidayen yaushe zai gama ya fara tunani to amma za ka shiga makaranta ne yau ya zama a ƙasar Najeriya za ka shiga makaranta ne baka sara na fitan shi ba yanzu kin ga corona aka gama ba tare da dadewa ba wannan cuta ta corona sai aka don mu a tsarin mu namu masu da muka shafe shekara ɗaya da rabi wanda duk ya kamata a ce muna karatu ne saboda ga corona ga kuma yajin aiki tunda ana da'awa corona nan kuma aka tsinduma ba ma a dawo ba ma mu hmm. namu dan hmm. aka tsinduma wannan yajin aiki to sai da dai ki dai sai da muka samu wata ɗaya da shekara ɗaya da wata bakwai muna a cikin wannan yanayi to yau kuma sai gashi an sake samun wannan to kinga idan in kika hada da in wancan shekara ɗaya da wata bakwai din kika hada da wannan wata bakwai din yanzu kin ga watanni nawa kenan shekara biyu da wani abin ne kenan hmm. wanda ya kamata a ce in aji uku kake ko da shekara biyar za ka yi ka san hanyar da ka dusa eh kila ma in aji hudu kake ma habo ta kasa kayi maiwa da sansa to amma ana nan da inda ake kuma abin ma tsoron da tashin hankalin baka san a gaba me za ka riska ba abin da nake nufi a gaba me za ka riska za mu sake biyan wasu kudaden mu shiga aji na gaba to kana da tabbacin cewar wannan ajin na gaba zaka shiga zaka gama shi salon halin ba tare da wani yajin aiki ba kuma abin nufi nike so in kara ma ne yanzu kin ga a wannan ID card na katin shaidan na zama eh, kai cewa ɗalibi na da sansana da damansu muna ta gani a canza mu wasu to ga katin ka ya riga ka kammala karatu eh kwarai da gaske to za ka gama karatu kila a 2022 mm. so amma wannan yajin aikin ya ja har kusan wasu shekaru biyu sun kin dole a ƙara yi maka wani wanda zai abin to wannan ba karamin illa bane ba gaskiya abokar tukur ta garawa mm. kana ɗaya daga cikin ɗaliban da kuke tattaunawa kuma kuke muhawara sosai a kafafen sada zumunta akan shi wannan matsala na yajin aiki malaman jami'o'i tsakanin su da gwamnatin tarayya a naka ganin wa kake ganin yake da laifin janyo muku shi wannan matsala da kuka shiga eh wato yawanci da zaki ga na fi goyon bayan su malaman da ke yajin aiki amma ba kashi ɗari ba mm. ah, inda gwamnati ta sa komai akan ka'ida ai ba za a yi haka ba yawanci wato ni yanda na fahimta tunda na kan bi su sosai shafukan su su malaman da na gwamnati wato gwamnati tana so ta cire kamar tallafin da take samun ilimin ne gaba daya kin ga ai zaki ji an ce kasan yanzu suna so su dan sassauke ma gwamnati wasu wahalhalun da suke ciki to yawanci ni ina ga suna bukatan wannan ne wato suna so shi ilimin shi ma ya rinka kulawa da kanshi kamar yadda ake ma wasu ma'aikatan hmm. dan akwai maganganu ma da ake cewa za a ƙara kuɗaɗen makarantun dubu ɗari biyar ɗari shida ɗari bakwai to a matsayin ku na ɗalibai kana ganin za ku iya waye zai iya biyan wannan kuɗin ai kawai wasu kawai tun daga nan an yi ban kwana da su dubu ɗari ma mutum akwai wani abokina ne daga Legas yake amma ya zo kaduna karatu abinda kawai ya kawo shi ya ce lagos ana biyan sama da dubu ɗari kaduna kuma ba a biyan haka to kuma da ya zo da muka je aji uku sai aka kara kuɗin ya koma daidai da Legas. kin ga an yi ba ai ba kenan mm. sai ya gwammace dama a can ya zauna ya yi karatun so bambancin haka kin ga kowane ɗalibi na so in ya gama ma ya NYSCI to to kuma ita bautar ƙasan tana da shekarun da in ka ƙetara ba za ka je ba kuma burin kowane ɗalibi shine yana gamawa a ɗan ɗauke shi ɗan aikin nan ɗan biyan albashin na yan eh, dubu talatin da uku nan da ake badawa ba karamin taimakon ɗalibi take yi ba mm. to kuma yanzu yajin aikin nan zai sa shekaran kai wuce talatin din da yawa daga cikin ɗaliban da ke cikin jami'o'i yanzu shekarun su za su wuce kin ga automatic ba su wannan bautar ƙasan ba ita ko bautar ƙasan nan wasu ɗaliban daga nan ne ma za ki ga sun fara sana'a in suka gama yan takalmi yan wannan wasu ma adashe suke yi dubu ashirin ashirin kila wata in ka kwasa sai ka fara sana'an ka kana bautan kasanka kana sana'o'i da ka gama to yanzu kin ga ba wannan tsarin ban san ya gwamnati za ta yi da wannan ba kin ga to yawanci ɗalibai na wannan sannan masu irin kama gidajen haya a waje mm. private accommodations ni mai haya ne zan ce ma waya tun da kuna yajin aiki dan zan daina kirga ranakun dole dole sai ka sake biya to kin gani shi ma an karya tattalin arzikin ɗalibi ka zauna shekara da ya kamata ka yi shekara biyar ka yi wajen shekara wajen shida bakwai kin ga zaki biya kuɗin hayan gidaje har na wannan shekarun dan kowane mai gida shi so yake kawai ana gamawa kawai ya ƙara ɗora muku wani kuɗi ko ya ƙara koya wannan so wannan gaskiya ɗaya daga cikin matsalolin da ɗalibai ke fuskanta kenan. Madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Da kai magana akan maganar shekaru sai tuna min da cewa to a cikin ɗaliban akwai mata. Mm. wanda mace tana da kamar yadda ake cewa shekarunta ita idayayyu ne akwai lokacin da ake tunanin ya kamata a ce har ta gama kila ta fuskanci ita ma nata gidan umma mm. hani a matsayin ki na mace kuma ɗaliba cikin wannan halin da ake ciki wanda kila kin riga kin sa cewa ya kamata a ce kin gama makaranta kin tafi bautan kasa da sauransu a daidai shekaru kaza sai ga shi wannan yajin aiki yana ta janyowa maimakon kwanki shekara hudu yanzu kin kai shekara wurin shida ko bakwai har yanzu digirin ki na farko ki gama ba ya yake taba al'amarin rayuwar ku ku ɗalibai mata gaskiya ba kaɗan ba yana taɓa ba kaɗan ba ba kaɗan ba saboda za ki ga already shekarun da ka riga da ka tsaita wa kanka cewa za ka gama karatu a'a ina so in na gama shekara kaza na gama na yi aure na yi kaza na yi kaza to kin ga duk wani abubuwan ya datse saboda sanadiyan wannan wato ainihin yajin aikin da ake yi to kin ga kamar ni dama na riga da na tsara rayuwa na akan cewa da 2020 na riga da na gama karatu na na je bautar ƙasa 2021 sannan 2023 na yi aure ko kuma na san inda na kama to amma a najeriya yanzu ta zama sai a hankali abinda ka gama tsara a rayuwanka ba shi zaka zo ka cimma ba ka fara karatun baka san lokacin gamawan ba saboda shekarun naka ƙara karuwa yake wannan yana jawo matsaloli ba kaɗan ba wallahi ga mata wato har sai ku kuma a cikin makarantar ku dai ba sun kun gama ba duk da kun shiga da kuruciyar ku gaskiya kan saboda shiga lokacin ma ƙara tafiya yake ka riga da ka tsara rayuwanka akan cewa zaka yi aure a kaza to ka zo an ja maka kwanakin naka ya mm. karu da kuma yabi shekara daya ko shekara biyu bikin gani ka riga ka tsufa a gida wani lokacin ma mata sai ce a a ta riga ta tsufa ko ta sha miya a gida kuma akwai wani abu da mata muke da shi sai ka ga sai ce a a ni ba zan yi aure ba sai na yi gama karatu na ko mm. kuma sai na gama saboda irin yan matsalolin da akan samu idan an shiga maza su kan hana kuma za ce ai kin san auren yanzu ne sai a hankali dole sai kana da dan abin yi ka gama karatun naka tukuna ka samu abin yi sai ka yi auren to amma kin gani saboda wannan yajin aikin ya riga da ya jawo kawai baka gama ba ma kuma baka yi auren ba kana nan a zaune a gida hmm. to wannan gaskiya yana jawo matsaloli wa mata ba kaɗan to baya ga maganar shekaru ga mata ɗin wani kuma matsala ke ganin mata suna fuskanta game da shi wani yajin yanki a matsayin ku na ɗalibai eh, to gaskiya zaman gida yana da wani matsala shi ma saboda kinga idan ka zauna a gida ba mai baka komo in ba wai kana da wani sana'an yi bane da zai dinga dan kawo maka jari ko kuma wani abu to ki mun da dama kudin hitowa cewa dama an bada <laughs> kudin fa na makaranta gaskiya ka wani lokaci ka dan samu wani abun daga gurin dan tallafin iyaye hakan nan kuma ka san mata ne ba za a rasa su da irin maybe dan wani na dan baka wani abu eh, kace wa yawa to ga ba da wani yana gida kai ma kana gida to kin gani mm. abubuwa har kati ma sai shiga yana na kati ma sai shiga yana gagaran mu to wannan shi zan iya ce matsalar da muke fuskanta gaskiya to yanzu akwai mafita gare ku kun yi tunanin wani abin da ya kamata a ce dalibi yayi yi bilal akan ganin shi wannan yajin aikin akwai wani abin da ya kamata a ce yanzu kun sanya ido akai gaskiya akwai gudunmuwan da ya kamata a ce dalibai sun bada da dai ba lalle ba ne tasiri wato idan kika duba a kowace makaranta za ki ga akwai kungiya ta ɗalibai mm. kuma akwai kungiyar ɗalibai ta ƙasa so in aka samu jajirtattu wanda suke jagoranta waɗannan ƙungiyoyi ni ina ga akwai ɗan hubbasawan da za su iya yi ta hanyoyi kamar haka tana dai ɗalibai ne masu ilimi ta hanyar rubuce-rubuce kuma muna wannan yanzu muna wannan zamani na kafafen sada zumunta mm. ɗalibi ko ɗan ƙungiya zai fito ya rubuta maƙala ko ya wani dogon rubutu ya nuna illolin wannan abin ba ma a Najeriya ba har a ƙasashen ƙetare da irai ɗan su majalisar ɗinkin duniya su karanta su ga halin da ake ciki watakila in su ma suka tsoma baki za a iya samun mafita a ɓangare ɗaya kenan sannan kuma kamar yadda kwanaki wasu ɗaliban ko wasu ƙungiyoyin ɗalibai da ma ɗaliban ɗalibai za su iya fitowa su nuna ɓacin ransu a yi rubuce-rubuce a ɗaga kamar yadda ake yi a kwali a nuna cewa mun gaje ga illan da wannan abin da yake saboda haka da gwamnati dai da su waɗannan malaman asu ɗin a sama mafita sannan kuma a zuwa malaman yawwa sannan kuma ɗaliban za su iya zuwa wurin manyan ƙasa da aka san masu faɗa a jini ana jin maganar su da malaman addinai da dattawa a je a same su a yi masu bayani a ce su ma zo su ƙara saka baki sai ma gwamnati magana sai ma ita ƙungiyar asu magana ba dai ba dole bane dai a samu yadda ake so amma a ga yadda za a samu mai maslaha eto eh shawara ga su ɗalibai din kasancewar dai kamar da shi bilal ya riga ya bayyana abubuwan da ya kamata su bi abin da zan ƙara anan shi ne eh, magana ta gaskiya ɗalibai ba kuɗi gare su ba ma'ana bare a ce za su iya ɗauka su ba ma hukuma ko kuma su malaman su wajen ganin sun koma makaranta su kuma suna ci gaba da zama ne haka nan a gida ba san yaushe wannan zama zai kare ba ni na ganin in zai yiwu ya kamata kowane dalibi mu koma nemi sana'ai kowane ya je nemi wata sana'a idan ka zo gidanku ka iski ana noma to yi kokari shiga noma idan ka iski gidanku ana kanikawa ne ko kuma wani abu da duk dai abin da ka iske ka ga in ma babu ma gabaki daya ka je ka nema kawai to ina ganin in kana dan yin shaka a hankalin shi zai rage maka wata damuwa ta wannan rashin yajin aikin da abin nan kuma ko ba komai zaka dan ƙara samun wasu 'yan silalla haka waɗanda da aka ce an koma makarantar ƙila dama ba ma wani ƙarfi gari ba kai ke ma ɗaukan abin ɗinka ana cewa an koma sai ka je ka cigaba da abin ɗinka to amma a cigaba da zama a haka ɗin gaskiya ba zai haifar da mai ido a gaba ba gaskiya. to ba ta gara ku masu bayani a ta kafafen sada zumunta akan wannan rikicin me kake ganin shawarar da zaka ba su ɗalibai yan uwanka. Shawarar da zan ba dalibai kin ga bilal da nabila kusan sun kusan gama wannan sai dai wani abin takaicin shine za ki ga su gwamnatin da su asu din kuma sai ki ga wasu daliban na ka ga a social media sai yaban gwamnati ake an koma yan barandan gwamnati da kila da sun zauna an yi an sulhunta za ku koma makaranta haka to ya kamata ai ilimi amfani da shi shi ne don littafin ilimin kan baka amfani da shi kai kaman jaki ne da ya ɗauki kayan littattafai aka ce to sai ka yi amfani da ilimin ka da basira ka da fahimtar duk da kai makaratun ka ga me za ka samun makanka me za ka zauna ka yi ya zama na ɗalibi ya sa rai in na fara jami'an nan tun da haka tsarin nan yake kar ma ka sa ran za ka gama nan da shekara hudu wato duk wani ɗalibi ya sa ran shi ka sa makanka haka saboda ka rage makanka damuwa ku sa makanku shekara hudun nan akwai wani abu da ake cewa in ta yiwu kai shekara hudu in kuma bata yiwu ba to sai abin da hali yayi kin ga in ka sa ma ranka wannan zaka nemi wani sana'a ko wani abu da zai ma cover up din wannan kai ma wannan tanaji ko da ya zo saboda karki manta tintillin til kamar yadda Bilal ya ce duk shekara duk inda aka samu wata yawwa ana samu wannan to kin ga ko ba ranar da za a ce yau kila in ba an samu gwamnati da take da ta ɗauki abin da mahimmanci sosai sosai ba yokoshi ko kan shi ilimin gaba ɗaya a na ƙasa nawa ake warewa budget ɗin shi kin ga ga abin da standardization na duniya ta ce a ware mata ai ba shi ake warewa ba sannan kuma akwai corruption a cikin ma dan kalilan ɗin da ake ware ma ilimin akwai cin hanci da rashawa sai a ce a gina azuzuwa ɗari ki ga da kyar a samu ashirin kin ga to kuɗin can da aka ce ga yanda ya kamata a ware a ware ba a ware ba so dan wanda aka samu kuma an samu gibi kin ga ko wani jin daɗin malamai da kulawa da su shi kanshi ilimin yana yana cikin wani halin ibalanta na ma kulawa da malama to kin ga dalibi ya makan shi wannan karatun ta natsin shi kenan umma muhani ke ke akwai wani shawara zaki bada shi wannan rikicin da ake ciki misali kila a daina zuwa yajin aiki kila ba yajin aiki ya kamata a yi ba ko wani abu da ke ganin shi ya kamata a bi in ya so a ci gaba da karatu kuma ana bin haƙƙi a gefe ɗaya. ni eh to kusan sun faɗi komai duka sai dai kawai maslahan da ina gani ya kamata a yi shine gwamnati ta yi ƙoƙari ya ta yi sasanta su da ita wato asun kuma su yi ƙoƙarin ba da mahimmanci ma karatu a najeriya saboda karatun najeriya ko da yaushe ƙara da take kuma ƙara ƙasa take yi kuma ni a matsayina na mace mu masu gajeren lokaci kin gani ba wani yawan lokaci muke da shi a gida ba so ga karatun nan da aka ce mata su fito su fito su dinga karatu to mun fito muna karatun kuma ya kamata a ce a ƙara ƙarfafa mana gwiwa ba a ce muna ƙara baya kuma karatun tana ƙara baya ba a hoɓɓasa saboda kin gani sai shiga muna gida kuma iyayenmu already sun riga da sun da cewa za su aure da mu kuma amma kuma abin ya gagara saboda rashin karatu kuma da zaman gida ya kamata da bangaren gwamnati da su bangaren asu a duba diyar jirgiyoyin da aka yi a baya a dawo a zauna a ƙara duba su a ƙara sabunta su ina ne gwamnati take ganin ba ta da ƙarfin da za ta iya biya a daidaita su ina ne kuma suke ganin ya kamata dama a aiwatar a yi sannan kuma an ayi gwamnati ta tabbatar da cewa su kungiyar malaman sun amince sun yarda da akwai wannan yardan tsakanin su da gwamnatin cewa abin da aka yi a rubuce kuma za su gan shi a aiwace an yi in ko hakan bai yiwu ba to ni shawara na karshe shi ne a kira taron kasa wanda ake cewa national conference duk wani babba a najeriya mai faɗa ya ji a zo a zauna da gwamnati da malaman jami'o'i a zauna a wannan a maganan wannan batu daya a gama a wuce wurin saboda ɗalibai suna cikin halin ɗalibai suna cikin wani halin ƙalikayi duk ɗalibin da ka gan shi yau wanda ka sani za ka ga ko mace ne ko da namiji za ka ga da alama yana cikin damuwa yana cikin bakin ciki yana cikin wani irin halin da Allah kaɗai sa abin da ke faruwa a cikin zuciyar shi. dalla masu sauraron mu kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu inda wakiliyar mu Binta Ibrahim ta gayyato mana bakuwa da za ta gabatar da ita. masararo barka mu da sake saduwa da ku a cikin filinmu na yau da gobe inda a bangaren mu na girke-girke muke kawo muku girke-girke na zamani da kuma na gargajiya a wannan makon ma ina tare da wata baiwar Allah wanda za ta gwangwaje mu miyau ya tsinki malama Hauwa me kike da shi a wannan makon wa masu saurari. to salamu alaikum wa rahmatullahi ina da kunan madara da alali na karin kumallo to malama sai ki gaya mana me da ake bukata ya kuma ake sarrafa wa'annan kayayyaki to abin da ake bukata dai a kunan ana bukatan farar shinkafa da madara da kwakwa shikenan abin da ake bukata sai shuga abin da ake bukata kenan uwar gida idan kika samu farar shinkafa ki daidai yawan gidanki shinkafa tuwo farar shinkafa sai ki jika shinkafa ki idan kika jika kika bata kamar 3 hours ta jiku sai ki wanke shinkafa ki a blender ki markaɗa ta ta laushi idan ta laushi sai ki samu murariya amma ba mai laushi sosai ba zaga-zaga wanda ake tankaɗa gari da ita sai ki tankaɗe sai ki tace wannan kullun da kika nika shi da blender in kika tace sai ki ajiye kullun ki a gefe sai ki samu kwakwan ki in kika samu kwakwa ki kankara wannan baki-bakin na baya sai ki goga ta da abin da ake goga kuɓewa. daidai yadda kike so ki ji gardan ya fito a cikin kulan kuma ya danganta daga yawan kulan da zaki dama sai ki daidaita ruwanki in kika daidaita ruwanki ki dora kina dorawa sai ki ɗebi wannan kankararriyar kwakwan ki zuba a cikin ruwan ki rufe tukunyan ki lemun sorry na ban na manta ban ce muku lemun tsami ba za ki tanaji lemun tsamin ki in kika tankada wannan kika tace wannan kullun kullun shinkafa sai ki matsa lemun tsami a ciki dan daidai yadda dai tsamin zai dan fito a cikin kunan so idan kika dan matsa lemun tsamin ki madaidaici ga ruwan kwakwa ga ruwa can da kwakwa a wuta kin dora yana dan tafasa tafasa bi haka sai ki ɗauko kullun ki riga kin daidaita kin haɗa kin saka lemun tsami a ciki ko da sai ki dama daidai kawai da kike so ya miki ana amfani da madarar ruwa ana kuma amfani da madaran gari idan madarar ruwa zaki amfani da shi sai ki zuba madaran daidai yadda kike so idan gwangwani ɗaya ne in biyu ne ki zuba a ciki in kuma madaran gari ne to zaki kaɗa madara da ruwa ki maida ta kamar madarar ruwa sannan sai ki zuba a ciki saboda gudun kai gudaji sannan sai a daidaita shuga daidai yadda ake so to haka ake wannan kunan sunan kunan kunan madara To masu sauraro da haka muka ka karshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa jimriyoyinsu da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin shirin da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. I'm so bad.